Jama'a masu saurare barka da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ta jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cin zarafin mata a cikin auratayya. yake zara'u muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masararru barkamu da sake saduwa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da malamai inda za mu tattauna da su akan matsalolin ma'aurata musamman bangaren mata za mu duba ne bangaren cin zarafin mata inda abin yake ƙara ɗaukan sababbin salo ko menene yasa maza suke jin daɗin cin zarafin macen da suke tare da ita wanda ya kamata da zama abokiyar rayuwarsu aminiyarsu kuma 'yar uwa a cikin wannan zauri namu a yau muna tare da malamai kamar aishatu umar gaban sunusun salaha ma'azu da kuma asma'u Aziz bako malamai barka da zuwa zauren namu to cin zarafin mata dai ba yau aka fara ba ba kuma a wannan zamanin namu aka ake yin sa ba sai dai kowane zamani da salon da maza suke fitowa da shi wanda ake kiransa a matsayin cin zarafi a da in ka ji an ce an ci zarafin mace baya wuce duka ko kuma kila an hana ta abinci mata a halin yanzu wani hali ake ciki ne wai a zamantakewar aure inda ake samun cin zarafi daga maji zuwa mata in dai aka yi batun magana cin zarafi ne na ga za a kwana a shekara nan gaskiya ba abin nan wato abin yayi yawa abin gaskiya yayi yawa a ah, kin san mu mata kullum mu ne masu wanda ake cewa kullum ake cin zarafin mu kafin kiji an yi maganar cin zarafi zarafi sai an kira su goma na mata kafin kiji an ci an ci zarafin namiji ko na yaro tun kuma abun ya jima ba wai yau ba kullum mata ana cin zarafin mu kuma malaman mu kuma gaskiya su yi hakuri wata rana ba sa kyautata mana ta wajen yin wa'azin su game da mace in suka tashi wa'azi in suna wa'azin nan maza suke wa'azi wa'annan mazan da suke wa'azin nan yawancin su ba zuwa islamiyya yawancin mu mata mu ne masu zuwa islamiyya amma mazan nan ba sa zuwa ba san ne yawancin hakkin mata ba amma sai ki gani ya fara wa'azi mace ba ta yin kaza kin gane kullum ba a nuna cewa mu matan nan mutane ne wanda Allah ya fiffita mu sosai a Kur'ani shi yasa akwai aya ma musamman a Kur'ani na mata to amma za ki gani malami zai fara cewa a'a e, mata mai suke mana ba sa jin magana mata sai nuna iko a gida a'a yanzu kamar na ji kwanakin ba wani malami yana wa'azin cewa wai eh, in ka ajiye mota a gida shekara baka hawanta ba abin da zai same ta in ka ajiye gida shekara ba abin da zai same ta in baka ka shige ta ba amma in ka ajiye mace fa sai ta ci maka kuɗi amma yaya ma malami zai haɗa wannan maganan mace da mota da mace da gida matan aure ma'aifiyarsa mace ce kawo babarsa mace ce innansa mace ce gugunsa mace ce ɗansa mata mm. Yaya za ka mu da mota da gida? Wannan cin zarafi ne. To kuma inda da aka samu na malami yana cin zarafi mata in yana wa'azi. To wanda kuma bai sani To ki gaya mini me kuma namijin da yake gida ya zauna ya je wa'azi kawai ya je ya ɗauko wannan wa'azin to me iya samani zai je gaya matan shi. Sannan kuma kin san menene? kin san mata yanzu mazan su bar mata komi yaya za a yi a ce mace wai mota ta kuma mace to maya ma za a haɗa yawa wanda ke kiraran abu wanda dan adam yake kira malama Aisha take faɗa kin da dai ba su dauke mutum bane sannan na ga macen nan idan kika shiga kasuwa mata ne suke cefane idan kika fito makaranta mata ne suke kai 'ya'yansu makaranta yanzu ba ya gaba ne ne direbobi za su je cefane to ai wance na kamar malama ai kamar ku ne ce a bar muku motar nan kuna son ku tuka kuma ku dinga faso gari to ai idan aka bar kika ce a ba direba mota ko mai gidan ya kai shi mijin ya kai 'ya'yanki makaranta to 'ya'yanki ba za su yi ba za su yi karatu ba kenan ko kwarai da gaske saboda me saboda me saboda ai shi yanzu shi isasshe ne ki ai kaman ke ce baiwa ke ce direba saboda kin ga idan muke idan ɗanki ya lalace ke ce shi ba shi bane shi ba ruwan shi kin kuma ba ce da kudin mota zai biya kudin direba zai biya kudin direba eh. ke ko za a biya ki ne ba za a biya ki ba ba za a biya ki ba hmm. sakayyan da za a yanki shine idan kika kuskura wani matsala ya samu danki hmm. to ke ce to kin ga wannan cin darasi ne eh kin ga wannan cin amma da ke direba amma da ke direba kin ga wannan ke ce fa ne ku a gida ke eh, zaki abinci ke zaki share duka hidimin gida ke zaki kula da idan kika wani kuskure kika dawo gida abinda yake so bai zo ya tarar ba me ke tsammani zai faru duk da wannan nauyin da aka dora miki wanda ba a kan ke kamata su ba kin ga kin baki da sukuni babu in kika je je gida makarantun mm. makarantu yanzu zaki ga an zo daukan yara a makaranta ki duba motocin zaki ga a kashi 100 mata ne kashi 80 sun zo da mota to sai dai ko inda direba in direba da shi ne kuma inda direba baba yana zaune yawa eh. yawa shi ma kan baban duk babu ba mu ce komai ba eh. ba mu ce komai ba mun ba mu damu ba duk wahalar da kake wa ƴaƴanka duk abu ne kake jin daɗin shi amma kuma sai a ci zarafin mu akan wannan to cin zarafin mu mun ce kala kala ne tunda da ya kama tun daga maganar lafiyar jikin mace wato ka dake ta da kuma ainihin nuna mata ita ma ba ma mutum ne saboda in har mutum ne dole ka gode mata ka yabe ta lokacin yabo kuma ka daga mata kafa idan ta yi kuskure saboda kasance wata dan adam to anya cin zarafin nan ba yana nuna cewa tunda yana ta kara kamari suna ta fito da salo kala kala ba kwa ganin kamar kila dai an fara dawa ne kila lokacin jahiliya inda ake ganin mace ba mutum bace gaskiya kusan haka ne haka nake gani don gaskiya yadda yanzu wa'in suke daukan mata sai ki sai ki zo ki ji wani magana namiji zai ce ai na saye ta ne a ina ne aka taba sayan mutum so suna fara wannan kalma don an biya sadaki don an je yanzu banda sadaki akwai wasu yan kananan abubuwa abubuwan kuɗaɗe da sauransu sai ka je don miji ya ce ai na kashe har dubu ɗari biyar akan matan nan ai to ni ka sayan ta na ki zo ki ji wani mace namiji ya auri mace a ce ke ba za ki je gidanku ba ke ba za ki eh, ba magana cewa ai za ki je duba iyayenki eh zumunci ah, ba zumunci ai iyayenki ai sun sayar min da ke ne so ba za ki je ki gansu ba wannan cin zarafi cin zarafi ne yi ba eh ainihi ni kullum na faɗa sadaki fa sadaki ne in an riga an yi auren nan ba inda aka ce sadakin nan an biya wai an sai da mutum ne ba duk wanda yake so ya sai da dan shi ai zai je sai da shi a inda bai sani ba ne. amma aure ai kun zo kun yi tambayan aure ne aka aurar muku matan ai soyayya maka fara ne ma aka fara mm. kuma lokacin da zaka zo ba cewa kai zan siye ki wata lallaba ta ka dinga yi kana kwantar da kai sosai ko akuyan su lokacin ya fito sai ka zai ba ka ce ina wuni eh, haka ko haka ne <laughs> an zo kuma yanzu an gama aure sai ka nuna wa mace ai eh, eh, wani fa ko waya wata mace bata isa ta yi da yan to kamar da yadda muke ta magana ne akan cin zarafin kuma mun lura cewa a halin yanzu salo kala kala mazan nan suka fito da shi da ganin cewa mace ta takura wai anya shin suna ganin mace ma a matsayin mutum tunda in har kana ganin ta a matsayin mutum irin ka ko kuma kamar yar uwarka da aka haifa tare anya za a ka iya aikata mata abin da kake aikata kuma idan kana da tunanin cewar uwarka ma mace ce kin ga duk bai kamata mm. tunda mace ce ta haife ka ko da wannan mutum yayi la'akari bai kamata ya ci zarafin mace ba tunda uwar shi mace ce mace ce ta haife sannan kana da ɗa baka tunanin ka haifa kuma kai ma za a yi maka dan dole ne sai an maka kin gane saboda yanzu an ɗauki matan nan an bashi ba kuɗin shi ya bashi ba mutunci da daraja mm. da ƙauna ya sa aka bashi amma zai tafi ya bata ba abinci idan duka ya kama ya zo zai dake ta an mishi goma na arziki amma wallahi da ya tashi da ya je auren ma bai gana mata ba sai aure bai gaya mata ba kuma iyayen shi ma basu sani ba saboda iyayen shi da ne. kin san wani namijin yana tsoratar da mace kin san majority yanzu mata su suke da ciwon damuwa To ciwon ta takaici ciwon takaici ya eh, damuwa ciwon takaici ya kamata likitoci su yi ma wannan ciwon damuwa suna ciwon damuwa mm. ciwon damuwa mata ke da shi saboda an maka goma na arziki kuma suna da wani abu da namiji bai so ya ga mace ta ci gaba Awo haka kuke gani? Eh, eh bai bai so ya ga ta ci gaba saboda kina da sana'a ko kina aiki in ma ba aikin gwamnati bane kin yi karfi kina sana'a kawo wannan siyar wannan kawo wannan. So zaki za ki damu da in bai baki ba. Ba damu da shi ba. To shi kuma ya fi sanya ya rinka ganin kina kuka kina da kina kuka kina jiran ya bashi kin anan wulakanci da cin zarafi zai ci gaba. Au to ai na dauka kamar an dauke mishi nauyi saboda haka dan abu kadan idan kika duka ne ya kai duka sha biyun dare in bayi ya maka kulli shi in uwa ta maka kulli shi a damu da ko ka bayar ko bayar ba amma dan abu kankani ka kama mace ka daka ta zama kamar wata ta zama baiwa mm. ka dauko duka ko har abin duka ya karye a jikin matanka to kin ga namiji ya san ya san darajar mace ke akwai ya sake kuma kuma yayin kuma ma ba sa tabawa ba ka za kika aji ko to dabba ta dauko za ki iya dukan shi da abu har ya karye a jikin shi to ga sanan ana ta rahoto wani lokaci ga sun yi duka an kashe an kashe an kashe an kuma kiga ana sai a ce mace kishi Hmm. Hmm. kishi ta kashe mijinta saboda kishi to bayan namiji shi ke kunkuma mace a cikin gida mu kuma mata mu kuma iyaye sai a ce ki haƙuri shi yasa da yawa mata yanzu saboda irin wannan cin zarafin sun daina ce ma 'ya'yansu ki je ki yi haƙuri saboda ko a ce eh za ki kai dan anya tarbiya ne ba su eh tarbiya ne saboda hmm. menene an ce ki je ki ji ki kirje ki gani ki gani duk abin da ya miki kai ki kawo kara gida ki daure ki hakuri to me aka yi yanzu akan irin wannan maganin kin gani kike ji ki gani ki gani ya faru da wata da take ba da labarin ta akai auren soyayya haka iyayenta suka gaya mata kar ki yadda mu jikin kawo kara kar ki yadda miji ya yi abu ki ce wa zaki amsa ko wani abu duk abin da ake miki bauta ne na aure zaki shiga aljanna bauta ne ki je ki duk abu iyaye sun dauka sun ga yar su magana da ya kamata amma sai ya zama na mijin ya je ya dinga zalunta ta dinga cin zarafinta ga duka bata isa ta yi magana ba cikin farko ma duka ya zubar da shi da abin ya mata yawa take ba kai wani wanda za ta gaya wa kuma an hana ta dawa an ta gida kuma to tunda gida sun hana ta dawa bari ya samu mamanshi shi ta masa mata magana tana samun mamansa fa ta kai a gaya mamanta ta ita gashi gashi abin da yake faruwa fa me me maman za ta ce mata ta to kar in sake jin wannan magana daga bakinki ai duk mace mace ce haƙuri duk mace ko mamanki a gida haƙuri take yi duk abin da yake miki ki ɗauka ai mace kafin namiji ya sa hannu a jikinta akwai abin da ta mishi wato abin maman nashi ba maman nashi abin da ta faɗa kin gani to kin gani maman shi ba abin da ta gaya mata to sai ta ce to tun da haka ne to gaskiya gara ta yi shiru da maganan nan duk mama ta ce mata wannan maganan in kika fara faɗe shi a wani wuri kina yaɗa kanki ne hmm. ba yaɗa mijin kike ba duk duniya za su zage ki ta ce to ita kuma wa za ta gaya wa haka ta ci gaba da ga abu ya dame ta ga abu ya dame ta ta ce ba ta iya ci ba ta ta ji in ƙara motar shi ta ce zuwa take duk abin da take yi ta canja a ta take kamar ba aure take ba ba aure take ba ƙarshe duka zaki cin mutunci cin mutunci to ƙarshe ta ce wai budurwarsa ma yake hira a cikin gida a gabanta a waya da budurwa a waya in je tashi ma tace bari ta dan ba su zai ce ma zaki da ki zauna wato sai ta ji eh sai ta ji ah. to ganga yake cin zarafin da gangan yake cin zarafin ta babban cin zarafi ai wani su ma budurwan da kanta ake kawowa to kin ji za kawo mace har gida eh, ko na cin zarafi da ma har za akwai babu da zarafi ki je ki musu girki mm. ki kawo musu to ki ga na akwai zarafi cin zarafi wannan a gaban wani ina ma wata zauna ki bari ga sai ka dauke wannan labarin karshe kuma wai an ce a labarin ta in har ta dan yi kushi akwai wanda na sani yi kamar ita kan ma wai har in bata yi mai budurwar murmushi ba bata karbe ta hannu biyu eh, har budurwar ta ce ah, a ita za ta tafi don wayan su sai su zo sun gani cewa ga mace a gidan aka kawo shi ta wa sorry zan tafi tana fita tana tafiya zai rike matan ya mata shegen duka me yasa ta yi murmushi ba har ya sa budurwan shi dan To kin gani ne shi. To kin gani to me iyaye mun ce eh, kuma iyaye kuma mun ce ma yarinya wai ki yi haƙuri duk yanayin da kike ciki. Mm. Wannan magana ne a ce duk yanayin da kike ciki. Ta ta rasa ma me take ciki. Duniya ya mata zafi ta ce ta rasa me take duka in kin ganta ba za ki gane ta ba duk dukan da yake mata karshe wata kawai ta gudu yana binta ta ce ta bude gida ta ce har waje yana dukan ta. Haka aka ce wa ɗan sama zan fa har akan titi. Ta ce ta gudu ta je ta faɗi. shi kenan daga nan ta ce bata sake ganin kanta ba sai asibiti an ɗauke ta an kai ta asibiti asibiti ne tana kwanciya asibiti ta kwanan ta biyu ta farfado aka nan aka nemo su wallahi ya ki zuwa asibitin na aka ce yanda ita ba take bada wannan labarin mm-hmm. ita da kanta ta rubuta wannan labarin ba wai wani ne wai ba ƙarshe mamansa da ta zo ta ce ta same ta asibiti ta ce mata to ke duk ke kika ji a kanki wannan abu kewa irin mace ce da ki kullum eh, ita wai ita take tunzura mijinta yake dukanta in ba haka ba to kaje kike ta rasa ma me yasa me tunzuran take yi daga asibitin aka sake ta. So wai ma in tana tunzura shin duka ya kamata a yi mata mata. To ita kuma sun me na tunzuran ba. Daga asibitin ta ce aka sake ta ta ce kin gani karshe ta kare da saki danta a ciki an kashe. An kashe. ta koma gida wajen iyayenta ta ce to ita wannan abun ya sa ta sai ta rubuta ta sa gaya wa iyaye masu cewa yara su za su aure su kinci ki gani ki gani ki ji ki ji gani mm. nan mm. akwai abin da yake sa yara ciki musamman mazan yara a dinga sauraron a dinga sauraron yara haka ne dan da akwai alamun fa mazan da kamar sun kusan karewa irin wanda ake masu daraja mace eh, wayannan babban zubi aka mana eh, wayanda hakuri ma baya aiki to amma hakurin akwai inda yake yin aiki eh, shi sa ake cewa mace ta samu aiki ni ta samu sana'a sana'ar ta rike tantar 'ya'yanta kuma ni ina so in yi magana ma iyaye mata mm. gaskiya wata rana mu iyaye mata ni a wuri nan na ga muna da ni. in kana girmar da 'ya'ya yawanci 'ya'yan nan tarbiyyar wani masalan yaran mazan mm, haka sai mu tashi yanzu in aka yi magana ce a ah, namiji ne mm. a'a namiji ne ba zai yi shara ba a'a namiji ne ba zai yi wanki ba a'a namiji ne ba za a aike shi ba namiji ne sai a sa ya mai a mai da yaro namiji wani sarki sarki sai ki ga a gida wai don yana da kanne mata har da sa mata ma sai a aike su eh, shi a bai shi saboda shi eh, akwai auren da na gani aka je aka kawo amarya an yi auren irin ana cewa ga mata ga wannan uwan yaro ba abin da ya fito da baki dangin mijin angwa sai kawai aka ce ai shi dan gata ne okay to kiji kin gane wato tun daga wannan lokacin ta gane ta aukan gata Eh. sai lallabawa ita ce yana hakuri eh. abin da yayi mata je yi hakuri ita kuma ba yar gata ba ce mm. ta je howa ta. maimakon shi namijin shi za a je eh, hakuri to ne ita ce ina ganin matsalan nan yawancin iyaye mata ma mu muke kasin wannan abu to ko wani lokaci yawancin lokaci idan muka tattauna tunda wannan abu ne ba sabo ba maganar cin zarafi maganar kunci da wahalar da mata suke ciki mm. sai dai mu tattauna kuncin da wahalar amma babu hanyar fitar da mata ciki mm. a halin yanzu da mata suke cikin wannan abun wanda gaba ɗaya mazan sun ƙara juyewa idan mace ne wadda take wayayya wacce ilin ma'aikaciya ce ko kuma wanda suka yi makaranta da ita da miji ya sai moto ya kawo gida kamar yadda kuka fara lissafawa ne za ku ga ya sallama direba bai da direba bai da mai gadi ita ce duka mm. bai da mai dafa abinci shi ta ce mm. mai wanki da guga da ita ce mm. sannan kuma ita za ta dau ciki ta haihu ita za ta kula da shi duk lokacin da ta kasa a lokacin ne zai ce ba ta kula da shi yana da niyya zai yi aure musamman ga arewacin mu nono su duk wa'annan abubuwan mutum daya ya dauki nauyin abin da mutum shida ko bakwai ma za su iya a dai lokaci daya anya mace ba wata halitta ba ta da ba lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. aboki dawo dawo dawo dawo madalla a kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar ga kiran farko nan daga jihar Naija. Muna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim barka da shigowa zauren namu menene gudun mijin. to madalla yana muku barka da aiki sai dai korafin mu daya da Allah dan rika raga mana filin ne da dan dan da yawa kuna dan cinye mana lokaci wani lokacin cinye muku lokaci kamar eh kamar satuttukan da suka wuce sai ku ce ku za ku ba mu layi kuma layin ya zo kasance zai wuce minti biyu ko uku haka to malam ibrahim wata ran babu masu kira to masha Allahu lallai game da al'amarin cin zarafin mace abu na ɗaya da muke fama da shi jahilci akan da yawa mu musulmi ban fahimci addinin mu na musulunci ba abin da nake kira ga yan uwana musulmi a kowa makaranta a karanci musulunci sosai nan za a magance wannan shine kaɗai mafita. To mun gode Malam Ibrahim har yanzu dai a jihar Naija ga wani kira nan na shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A kamar dai Kaduna muka je ko? Eh daga <laughs> To suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. Eh kin dauki murya kenan. To alhamdulillahi. ni abin da nake dubawa dangane da irin wannan cin zarafi da ake wa mata abu shakka gaskiya al'amari duk namijin da yau ya tashi ya tafi taɗi ya je yana tsoka sirrin matar shi bai kyauta ba ko kuma aka je ka ɗauko matar wadda za ka aura ka kawo ta gidan ka uwar gidanka ita za ta mata abinci ko kuma ta masa wasu abubuwa ka rika gaya masa maganganun da ba su dace ba a gabanta ka ga abin da bai dace ba ne ya kamata duk kokarin da mutum zai kiyaye wa mutuncin matar shi a gaban kowane ne ko da auren za ka tsara bai kan bai ai ko matakar ya kai neman aure ai mm. ita wacce ya kamata ka nuna mata cewa kai fa ba wai maganar wai wani matsala ne ta ka tsarin auren nan ba a'a kawai a bannan ne wanda ya zama ta kana da halin za ka iya wannan kara wuri amma bai kamata a cin zarafin mace kuma idan ta dawo su kuma iyaye mata saboda suna son matar ta zauna gidan miji domin zaman auren ya fi to sai ki ga an ce mata duk abin da aka yi mata ta koma ta yi haƙuri ta ta zauna wata mata za ki ga mijin ya hana ta abinci wata ya hana ta sukuni wata mata ma za ki ga a dukan ta yake yana ci mata mutunci yana zagin ta to idan ta dawo gida wata mata saboda son zaman auren za ta iya so ta buɗe wannan sirrin na ta faɗa iyaye ko kuma ga abin da ake yi mata ya kamata mata dai da maza mu ji tsoron Allah mu ɗauka cewa auren nan ibada muke yi ba wai wani abu ne ko sha'a ko kuma wani abu ba a'a ka ɗauka akan bauta kake idan ka yi daidai Allah ce ya baka lada karshen ne muku fatan alkari Allah ya iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya a tashi lafiya to mun gode Alhaji Musa har yanzu dai a jihar Kaduna muna tare da Salamu alaikum Salamu alaikum ajiya barka da kokari. Barka da warhaka, barka da warhaka. Dan da kokari. da ba muke magana sunana sunana murtala ina kiran ku daga da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka to madalla hajiya to gaskiya ba ma goyon bayan duk wani nau'i na cin zarafin mata inda mata mutane ne masu daraja masu mahimmanci amma kuma shi mata su dinga fahimtar ba kowanne namiji bane musamman mata na mace na bahaushe ba kowanne namiji bane yake da wannan ra'ayi sai dai mu ce wasu kaɗan ne daga ciki wanda za ki gama ina ga a duniya ko a Najeriya ko a Arewa ba wani kabila da ya daraja mace kamar ma malam Bahaushe saboda za ki ga shi kaɗai zai aje mace fita abincinta da kuɗin da lafiyanta da komai da surat da zai kawo a yanda wasu al'ummomi kuma matan tare za su je gona su noma da sauransu kuma ba shi za ta dinga jajjaya da sauransu to wannan daraja fifiko kenan da mata na wasu suka samu mm. sannan kuma za ki ga masu yawanci mata a addini an ba su daraja wanda da can baya mata an yi su ba su daraja zuwan addinin musulunci da manzon kira zo a mata mutane masu daraja ya ware musu wani kaso mai girma da wani daraja a rasashin addini Allah ya sa mu ci gaba da hakuri da juna a tashi lafiya to mun gode malam tala da wannan ra'ayin naka Masu saurare lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattaunawa ne akan cin zarafin mata. ba sa ka karɓi batuna ko magunta bayan wasa ka sani tun baya ƙauna taka ta zama fansa wai gojuyo zuciyar tana ta bala'i dawo da saurare wannan lokaci dai naku ne domin ku kira ku tufa albarkacin bakin ku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuma dai da wayan Malam Murtala daga garin Rigasa a Kaduna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da mr chan injiniyan mu ne wanda ya daidaita mana sauti ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.